karon farko a wannan shekara da rundunar 'yan sandan jihar zamfara ta sami gagarumin nasara a yaƙi da take yi da 'yan bindigar da ke kai hare-hare a wasu yankunan jihar inda suke karkashin mutane tare da yin awon gaba da shanunsu a wani samame na musamman ne daya da rundunar ta ce ya kai har da yin artabu da musayar wuta da maharan ta sami cafke waɗansu mutane goma sha bakwai da suka ƙunshi maza goma sha biyar da mata biyu waɗanda ake zargin suna daga cikin 'yan bindigar ko baya ga 'yan jarida da aka nuna wa waɗanda aka kama ɗin gwamnan jihar ta zamfara da kansa shi ma ya ziyarci shalkwatar rundunar 'yan sandan jihar inda kwamishinan 'yan sanda ya yi masa bayani a kan kamen gwamnan na zamfara abdulaziz yari abubakar wanda da alama yana zargin da akwai siyasa tattare da hare-haren da 'yan bindigar ke kaiwa ya ce wannan somin taɓi ne kawai mu da jami'an tsaro tun da muka shigo cikin sha'anin jagoranci Allah jarabe mu da irin waɗannan matsalolin kafin mu zo ma akwai tun 2008-9 akwai waɗannan matsaloli kuma ko da muka zo mun tarar da su ko mun ci gaba da iyakayin mu ganin cewa an shawo kan waɗannan matsalolin waɗannan matsalolin ba sabbi bane a wurin mu mun sha cin karo da su kuma sha ɗaukar mataki akai so in Allah ya yarda za mu ci gaba da yi kada waɗanda ke su yi tsammanin cewa gwamnati ta sa ido ko ta rungume hannuwa a'a gwamnati tana ɗaukar duk ƙwararren matakan da ya kamata kuma za mu ci gaba ɗaukar ƙwararren matakan da ya kamata kuma waɗanda ke son su ɗauki gwamnati cewa kamar wani tabbas ne a kansu to ba ko shakka su masu aika wannan aika aika za su gane cewa ba haka bane wannan ɗaya daga cikin matakin kenan sauran matakai na tsaro ne za mu ci gaba da aiki akan gehen tsaro na sami zantawa da wasu daga cikin waɗanda ake zargin da aka kama ko da yato yana yana kaya sai ce in mai bindiga dai ko da ni riƙa mai sai ga waɗanga mutane sun haɗu ni hankali na kwata-kwata bai tashi ba shi sai ya ruga da gudu sai ya banne nan da ita to me ya haɗa ka da shi lawalin menene haɗin ka da shi wallahi da mahaɗin komi da shi ya to in ba ka da wani haɗi da shi me yasa ya baka bindiga kuma ka san abin da ake da ita amma ka riƙa. wallahi ban san abin da aka yi da ita ba amma dai ya ce don Allah ya riƙe mai ɗan raka ne ga mashin baka san bindiga ba ce a to ni kam ina ca ban san daga ba ce tun da dai su jami'an tsaro sun same ka da ita aure. eh gaskiya sun same da ita menene sunanka abubuwa ya aka yi ah, ka samu kanka a cikin wannan yanayi yanzu kaddara je wallahi wallahi ba na sata ko ina kiwon shanu na an ka da ni an kame ni wallahi wallahi ni ba barawa bane kaddara dai ce ta sa an kamo ni kawai ko baya ga makamai da aka sama tare da waɗanda ake zargin da suka hada da bindigogi kirar ak-47 da na gargajiya da ma'aduna da gatura haka kuma an sami shanu 310 da tumakai da awakai 500 da jakuna 22 da kuma babura 12 murtala faruk sanyin na muryar amurka daga gusau a nigeria.